29 ga watan zulqa'da hijira 1447 wanda kuma daidai da 16 ga watan mayu miladiyya 2026 muna masallacin imamu malik ne da ke bisa titin gero a unguwarin da sambo da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin irshadu salik ila ashrafil masalik littafi ne mai bayani akan tsarki ibada da mu'amala akan mazhabar imamu malik imamu darul hijra rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabun nika buka da ke magana akan sha'anin aure kuma muna cikin fasalin da ke magana akan sha'anin sadaki mun yi karatu guda A cikin fasalin masu fathul jawad shafi na biyu da goma sha hudu za mu tashi shekara ta biyu daga ƙarshe darasinmu na saba'in da hudu za mu gabatar cikin wannan daren da ikon allah mai littafin muhammad bin abdurrahman rahimahullah yace wa yaqulu bi kulli furqatin takunu min jihatiha sadaki na faduwa wato ana hana ma ita mace sadaki ko da ko an tare da ita ya kasance ba ba ta sadaki ba ko ba a kammale sadakin ba da kulle furkatin ga duk rabuwan da za su yi ta kuno min jihatiha wanda ita ce sanadin rabuwa idan ya kasance ita ce sanadin rabuwan a wata lokacin ba za a ba ta sadaki ba wato ba za a mata hulɗi a ce a mata hulɗi ko kuma shi miji shi ne ke bidan hulɗi idan ya kasance saki da gare ta ne ba da gare shi ba idan ya kasance ita ce ta ce ba ta son aure to ba sai an ba ta sadaki ba idan ya kasance ba a tare ba ta kun idan ya kasance kuma an riga an tare ne da wannan wanda addole kamar yadda malakiya ke cewa rubu dinar su kaɗai ne za a ya zama wajibi a bata wannan in habba a riga aka bata ba sannan shi kuma miji ya nemi haƙƙin shi in ya ga cewa ba zai iya ikali ta haka nan ta tahiyarta ba tare da ya nemi haƙƙi ba illa tamlika face sakin da ake yi wa lakabi da tamlik wata da kuma a idan ya kasance miji shi ya mallaka wa matarsa adadin sakin da za ta wa kanta shi ake ce ma'attamli asali shi ne ke da haƙƙin saki amma kuma ya kasance yana jin nauyin ya yi mata sakin ya ce to ya mallaka mata yawan saki su saki kanta adadin yadda ta ga dama to a wannan lokaci idan ta saki kanta saki ɗaya ko kuma biyu to ba za a ce a hana ta sadaki ko kuma a ce sadakin ta ya haɗe ba tun da shi miji ne ya bata wannan dama da Allah ya bashi ya ce to ya mallaka mata saboda haka kamar shi ne ya yi sakin ba ita ce sakin ba a tahayyar shi ne ko dai zama da shi ko kuma rabuwa da shi ɗayan biyu zaɓin da miji ya ba saki maimakon ya ce ya mata saki uku ya gabe iya haka nan ya ce to ya ba ta zaɓi ko dai zaman aurenta ko kuma rabuwa aurenta duk wanda ta zaɓa duk ɗaya ne shi gari in ta zaɓi zaman aurenta to babu saki ko ɗaya idan kuma ta zaɓi rabuwa to rabuwan kuma shi kenan babu kome kuma a matsayin saki uku ne irin wannan nau'i na rabuwayi sai akwai makamanciyar haka saki wanda za a rataya ga faruwa wani abu a ta'alir ake ce mai ta'alikun tsala a rataya saki ga faruwa wani abu ran da duk kihi ta gidan nan ba da izini na ba na sake ki ya ya sakin gami fitarta a gidan ba tare da izini shi ran da duk ta fita ta sabu sai dai neman bayani saki nawa in ya ce ɗaya shi kenan in ya ce biyu shi kenan ko kuma ce ran da ke fita gidan gaba da izini na ba bakin aurenmu da wannan ran da duk ta fita ba da izini shi ba to babu aurenmu ya ce bakin aure to shi ke wannan ta'alikun talaq ake ce mai akwai lokacin da ake rata ya saki ga abin da faruwan shi yake tabbas kamar hudowar rana ko faduwar rana ko tawa wannan lokacin da aka furta sakin ta saku wannan lokacin in rana ta faɗi ke saku to da kwaɗi tun ranar ba ta faɗin ba ta sauka don tabbas ne ranar faɗuwa ba to abin da ke yiwuwa ko kuma ya zan bai yiwuwa to shi ne saki ba zai faru ba sai abin ya yi ba, sannan ne saki ya faru kamar misalin da na bayar za ba tare da izini na ba yana yiwu ya zan ba ta fitan ba yana yiwuwa kuma ya zan ta fitan ba da izinin ba sosai ya faru tukunna saboda haka wurin furta kalman sai mutum ya san irin kalmomin da zai furtawa in kesa ku ya ko kuma in bakin aurenmu ya ce duk abin da ya ce to da wannan lafazi ne za yi amfani wa ikhtiyaraha bi isarihi da kuma ikhtiyaru ha zaɓin kanta ta ce ita ta zaɓi kanta wato ta zaɓi rabuwa da shi bi ne saboda talauci ne bai iya ciyar da ita an ga kai lokacin da za a ba ta zaɓi ce wato yanzu zaɓi ko dai ke zauna da shi da talauci ko kuma a rabuwa da shi wanne kin zaɓa daga shi ita ce ta zaɓe rabuwa da shi shi kenan wannan saki guda ne don ba yabin nan eh, ba ta hiyar ba ne ba saki ne na ta hiyar ba saki ne na sanadiyya rashin nafaka saboda haka wannan saki idan ta ce ta zaɓe rabuwa da shi to saki ɗaya ne don da ya samu wadata in ya gaina iya kuma auro ta mbace ta aure ba ya kuma auro ta kuma su ci gaba da zaba falau wahabat ku. idan mace ta baiwa mijinta kyautar wani sashi na sadaki falaha nisfu baqihi to za a ba ta rabin baqihi abinda ya saura rabuwa ta shigo ciki tun ba a tare ba Allah ya ce a ba ta rabin sadaki kuma kamin haka din ta ba shi kyautar wani sashi daga cikin sadakinta to rabin ga da aka ce a bata sai a duba kyautar da ta yi nawa ne daga cikin rabin gada za a ta, sai a ɗebe kyautar da ta ba shi abinda ya rage in ya so sai a miƙa mani wani waba'ad ba da hufin akali lishartin falam yafi lakana lahar ruju'u bihi idan ta rage mai wani sashi na sadakin a yi mata sadaki miliyan ɗaya ta ce to ta rage mai dubu ɗari hudu amma faɗa shari'a shi ne ce fil'aƙa tun wurin ɗaura auren ta rage mai sadakin lisharɗin saboda wani sharaɗi ya sa ta rage mai yawan sadakin ko dai ya ba ta dama ta ci gaba da karatu in zai mata haka nan ta rage mai sadaki maimakon miliyan ɗaya shi ba da dubu ɗari shida ko wani sharaɗi wanda musulunci ya yarda da shi to falam yafi sai zan bai cika sharadin ba lakana lahar ruju'u bihi to tana da damar ta koma ta cika sadakin nan da ta rage mai dubu ɗari hudu sai ce to tunda baka cika sharaɗi ba to nima abinda na rage ma cikin sadaki na mai da shi shi ya warware alkawari ba ita ta warware alkawari ba kowace in ba jirwa ta in ba zawara eh yau malikiya da suke magana a kan budurwa su ce da ubanta ake wannan sharaɗin yanzu wasu abubuwan duk sai budurwa ta kulla uban bai san ma'ayi ba an fahimta ko tawo saboda haka duk kowace inda an yi sharaɗi da mijin ga sharaɗin da aka yi bai cika ba to abin da aka rage mai na sadaki ya dawo walawin sharat ma takhtassu bihi dominat nisfahu idan ya kasance eh, sadakin da aka yi mata sai ta sai abin da ita kaɗe ne ke amfani da wannan abin shi miji bai yi amfani da wannan abin shari'a ba ta ba shi daman ya yi amfani da wannan abin ba ko kuma dai tun asali dai na mata ne sai ga rabuwa tun ba a tare ba a yi mata sadaki sadakin ga da aka bata sai sai ta sai wani abin amfani in ya kasance sarkokin zinari ne kaga shi bai sa sarkokin zinari ko abin da ita kaɗe za ta yi amfani da wannan abin ta sai to sai ga rabuwa tun ba a tare ba rabin sadaki ta cancanta da shi to duk ta kwashe sadakin ta yi sayayya yaya me zai faru dominat nisfahu to sai ta biya shi rabin sadaki in waɗannan sarƙoƙin zinari ne za a auna a ba shi rabi ita ta rike sarƙa shi a ba shi 'yan kunne da zobba sau dada in kuma kuɗi za a yi musu in ya so ta ba shi kuɗin in sayarwa kuma za ta yi ta mayar mai kuɗin dabara dai ta saura gari ta wa ma ya fi ma? idan abin da ta sai da shi da ita duk suna yi amfani da abin fahuwa bai na huma to sai a raba tsakanin, ita ta dauki rabi shi ya dauki rabi kan ziyadatihi wa nafsihi wa talafihi ka ziyadatihi kamar inda ya kasance sadakin ya ƙaru an ba ta sadaki idan ya kasance har kasuwanci ne har an ci riba a kan abin da aka ba ta sai ga rabuwa kuma tun ba a tare ba to da asalin kudin da riban da aka cin duk za a raba daidai da daidai ita ta ɗauki rabi shi ya ɗauki rabi ba ta cewa to ai uwa kudin kaɗai ya bata saboda haka shi za uwan kudin za a bashi rabi ta ɗau rabi amma bai da rabo cikin riba uwan kudin wanda haji riba saboda haka tun za a raba daidai da daidai wa nafsihi da kuma ragewa in haɗuwa aka yi ga kasuwancin abinda an ga hannunta to shi za su raba daidai da daidai shi rabi ita rabi watalafihi da kuma halaka 'yan ma dukiya halaka ta yi tare da shaidun cewa lalle ga dalilin halakar dukiyar lokacin da dukiyar ta halaka ta shi ke in tabbatar da cewa ba ƙarya ce ba to sai su ɗauki hasara walau da hala inda a ce yau ya tare da ita suka shiga ɗaki suka keɓanta fadda'atul masisa sai ga rabuwa ta ce tofa ya tare da ita ya yi kwanciyar aure da ita wa an karahu shi kuma ce a'a bai kwanciyar aure da ita ba falƙaunu ƙaulu ha to a ita aka ba gaskiya cewa ya yi kwanan aure da ita saboda haka ta canye sadaki ba ta ba shi korami amfanin eh, gane ce hukuncin kenan cewa wani adda gaskiya ko wacce adda gaskiya inda an ce shi adda gaskiya an kore kwanciyar aurensu ga rabuwa to rabin sadaki za ta ba shi ita ta rike rabi idan an tabbatar da ko ta hukunta kuma cewa ya yi kwanciyar aure da ita to a wannan lokaci duk sadakin gaba ɗaya ta cancance shi walau biha a yau kuma inda ce yake manta da ita za'iran amma shi ya kai mata ziyara gidansu fafi manzilihi idan a gida ne an ka keɓanta ita ta kawo mai ziyara da wannan lokacin sai ta ce sun yi kwanciya aure nan ma ƙauluha alƙaunu ƙauluha nan ma ita an da gaskiya idan shi ya kori sharaɗin kenan amma idan bai kore ba to ba magana cewa wani adda gaskiya ko wacce adda gaskiya wa fi manziliha idan ya kasance gidansu ne ya kai ziyara fa sai ta ce ya kwanci aure da ita shi kuma ce a'a to na alƙaunu ƙaunuhu shi mijin shi adda gaskiya tun da gidansu ya kai ziyara akwai kunya da jin nauyi a ce su yi kwanciyar aure a gidan ita matar da ya kai wa ziyara to saboda haka don za a raba sadaki idan rabuwa ta shigo tun ba a tare auren ba to sai a yi raba daidai ga sadakin kamar yadda Allah su subhanahu wata'ala ya gani dangane eh, abinda malamin ya kawo kenan dangane da abin da ya shafi sadaki daga nan sai wasu ƙuƙuka na dalmon armi na bakin aure sake nawa bakin aure <laughs> abin da ce ke da sake uku ne babu aure gaba ɗai eh da an ce bakin aure ko iyakan aure ko eh shi kenan ina <laughs> eh, an kai kulki nan Eh, na wannan fasalin yana magana ne akan nau'uka daban-daban na ɗaurin aure wanda za mu ji bayani a kai ya ce faslun ya juzu nikahu tafwizi yana halatta ɗaurin auren da ake ce ma a tafwiz nikahu tafwiz wato auren da ake yi na jinginawa a jingina auren fawwadahu wato ya jingina wa huwa al-aqd al-masqut fihi ala sadaqi shine daura auren da ake yi ba tare da ambaci sadaki ba ai shiru ba a ambatun sadaki za a dai daura aure kawai an fahimta ko ya za a yi da lamarin sadaki ba ka da sadakin aka yi ba an ba su can tsakaninsu su tattauna su wa kansu sadaki shi mijin da shi da matar an ba sadaki can tsakanin shi duk yadda sun kai ta fahimta eh manji ba ba su shaida mai ba an dama ba don sadaki aka ce su shaida ba aure aure aka ce su shaida an ɗaura aure tsakanin wane da wacce Abin da aka ce su shaida kenan an fahimta tsayuwa ko kuma za an ɗaura auren ba shaidar da shaidun ba sai ranar da za ta tare za a kai ta gidan miji ranar za a shaidar da shaidu a kira shaidu a shaidar da su cewa an ɗaura auren tsakanin wani da wacce amma yau za ta tare aikin shaidu kenan eh shi za kwanakin ba da muka yi magana na ce sadaki da shaida ba su cikin rukunan aure sai da sharuɗa ne eh shartun fi sharuɗa ne na tarewan mata a gidan miji ba za ta tare gidan miji ba sai an ambatan mata sadaki an shaidar da shi amma wurin ɗaurin aure ana iya yi tabbatun shaidu a yi tabbatun sadaki an samu rukunai guda uku waliyi siga miji da mata su nan rukunai guda uku waɗanda ba a ɗaurin auren face sai an tabbatar da su sun samu da saboda haka an jingina sadakin can tsakanin su shi da mata sai su yi sadakin fayyar zamu ma ribaha da faradahu to zai zama dole a kan ci mijin da zaha amma da yardarta bima fara da huda abin da ya bata na sadaki in ya ce kaza na baki sadaki ta ce to na yarda to wannan abin da ya ambatan ya zazunce shi ya bata au bazulu mahari misliha ko kuma ya bata sadakin misalinta idan abin da ya ambatan ba ta yadda da shi ba to nan sai a diba mai an sadakin ire misalin misalinta mai an sadakin misalinta 'yan uwanta 'yan uba da shaƙiƙanta nawa ne aka yi musu sadaki tana da 'yan uwa mata shaƙiƙai da aka armas, ko mata 'yan uba eh, 'yan uwanta mata a gehen uba 'yan uba ko nawa aka yi sadakinsu to shi ya sadakin misalinta ba 'yan uwanta mata li'ummai gehen uwa ba ba a la'akari da wannan don su ubansu da wata kabila shi <laughs> an gaje ko eh, su ko wanga da uban kuma abin nan eh, wata kabila saboda ka ɗa kuma ko ɗiya ga uba ake jingina ga uba ake jinginawa au ku bi ha ko kuma ya zan ku shi ya mayar mata lamari sai sai ta faɗi ko nawa ta kaso a bata sadaki sai ta faɗi ke kuma sai yadda akan hakan shi ya mana aure za ku ko kuma shi ya yarda bi ha da abinda ta ambata cewa kaza ne ka son ka bani sadaki shikenan au fardu ha, ko kuma ya zan waliyin ta shi ya ambaci abin da za a bayar sadaki man ce an gama daura aure a ce to a ce a faɗa ba mijin ga abin eh, sadakin da zai bayar in ya gamsu da haka nan shi kenan idan kuma ce bai gamsu ba to a koma ma sadakul misli me ya sadakul misli nata wannan kan in yana son ta to dole shi yadda da haka nan fa in dallaka qabla al-fardi wal idan ya sake ta tun ba an ambaci sadaki ba ya qabla al-fardi wal kuma ba a tare ba ustuhibbal mut'a to a lokacin babu sadaki a lokacin mut'a ake nema ya ba wa in dallaqtumuhunna min qabli an ta tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhunna ko. eh kun sake su ba ku sake su ba ba ku ambatan musu sadaki ba to fa matti'uhunna alal musiri qadaruhu wa alal muqsiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan alal muhsinina ko na muhsinina ne eh, idan ya kasance an tare ne an ta jin dadin arme da baya saki ya shigo to wannan ita ma ana so a jishe ta daɗi ita matar nan ne haƙƙan alal muttaqina <laughs> ko almuhsinu na gaban muttaqin eh, eh don shi ne koli gaba ɗaya. dan fahimta ko saboda haka eh wanda aka kasa ga muttaqina sune muslimuna dan nan sai muttaquna dan nan sai muhsinuna dan fahimta ko sai ga baka tare da ita ba baka ji daɗin komi da ita ba sai ga rabuwa ta shigo kuma ce to ka ‘yan mata wani abu na ɗaya bai sunu ita tana ganin ta da hidatai ko zaman gidan uwaye ta ce shi kenan ta bayi bayi har wasu tuwaye, ta matan kila ta yi kyauta da shi da wasu duk ababen da ta amfani da su gidan uwaye duk ta kyauta ta kyauta ko za ta gidan miji kwatsam sai ta sarki eh ai akwai bakin ciki kwarai ku da ita da uwayenta duka babu jin daɗi to Allah ce to ka jishe ta daɗi ka ta wani abu ta ɗebe wannan sunan da take ji eh, to kai ko sai ka daure eh don ai akwai dalilin da ya sa ka sake ka ko kuwa wani dalilin da ya bata mai rai bai gamsar da kai ba kahin a yi auren ba ka da wannan shaidar daga ba kahin a tare sai ga wannan shaidar duk da haka kuma allah ce duka ɗan ji da daɗi kai don karamci gobe kuma ka koma gidan bidan wani abu kuma sai a kan cewa ɗan babban gida an bayyanta ko Eh, ba dan walakanci kake ba ba dan eh, walakantaccen gida kake ba ai da abu kaza faru tsakanin yadda wacce duk da haka sai da samu abin da ya fata. sai ka ji daɗi wannan wurin duk abin da ka zo nema an suna da za su ba amma ka wulakanta ta fa to gobe ba ku ko ta sama gidan nan da wani abu kai kuma ba ta so ma gidanka da wani abu in su ka so in kai ɗaya da suna haƙuri <laughs> shi ba su dan wulakanci a ashe ka ka bata record din ta to ba da wani abu din nan da Allah ce akwai babbar hikima a ciki wala mahara amma babu sadaki wa yathbutu tawarithu kuma idan mutuwa ce an kai to gado ya tabbata an daura aure ba ambaci sadaki ba ba tare ba sai ga mutuwa ba matar shi bace eh tunda matar shi ce to za ta yi zaɓi amma an batar mata sadaki a. an tare da ita a to ba ta da sadaki ko yana raye ba rabin sadaki Allah ce ba ta ba ko kuwa tunda ba ambaci sadakin ba inda an ambaci sadakin ne sai ga saki to wadan sai a ce shi ba ta rabin sadaki ko ehe an ambaci sadaki in mutuwa ce tun bai tare ba aka ambaci sadaki wannan cikakken sadaki za a ba don alamotu kar dukhul haka malaman fiqh ke ce an daura aure an ambaci sadaki ba ta tare ba miji ya mutu a to ta cancanci cikakken sadaki tare da kuma gado an fahimta ko ba an baci sadaki ba ba a tare ba miji ya mutu to ba ta da sadaki amma dai tana da gado don mata armeta ko? mhm da ita da matar da ta shekara hamsin gida ne duk gadon su guda iko Allah ke don ko shari'a Allah ke don inda da hankali ne aka ce mu mu kiyasta mi za mu ce ya za ka ce shari'a ba hankali a ba saɓani hankali ba saɓani hankali don da masu hankali shari'a kan magana don da ke ko saɓani hankali ba saɓani hankali ba ba eh, shari'a ba hankali ba ne eh, shari'a ba hankali ba kawai laukanin dini bin ra'ayi in ji alibina bi talib lakana asfal al-khuffi aula bil masjid a'lahu inda addini da ra'ayi ake da hankali ake kiyasta hukunci hukunci ba daga Allah bane ko to da huffin da kasa ta zo shafa da ƙasa da sama ina cancanta ake a shafa sai ka ce ƙasa cancanta ya ce wa laƙadar aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu a alal huffai to na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da idanuna sama kofi kade yake shafa bai shafan kasar ku saboda haka addini ba da hankali yake yi addini ba eh da abin da ya tabbata a shari'a <clears throat> yana sa duk wanda ya jaya ka ce hati burhanan kawo dalilinka yin idan ka kawo ya kawo dalili mai kauya daɗa ban ji ba wacan magana an ce mata armita mata armita inda ko ba ta yi a an ba ta gado kuma kuka ce suka tsaya magana inda gadon da ake ba ta bi hausa ka ce magado wanda ake ba mata armi eh abubakar baka sani ba ne hausa aka ce magadon <laughs> da ake ba mata armi akwai sunan kudin ban ji ba wadda ta wami da tawaka to kudin kudin gadon da ake bata haƙƙin wanka ko kudin wanka eh? gajiya sakaban ke nan man sakaban ke nan eh to idan ya kasance za a ba ta gado ai gado ne ake ba ta ba wasu kuɗi da ba ake a ba ta ce ga kuɗin wanka ba eh sai mai wanka wato sai mai takama an fahimta yiwa saboda haka tana gado kuma yadda muka ce amma ba ta da sadaki tun da ba an batar mata sadaki ba miji bai tare da ita inda an batar mata sadaki to wannan ko ya mutu cikakken sadaki za a ba ta ko kuma ya tare da ita amma kuma suka yi kuskure ba su ambaci sadakin ba to nan ma cikakken sadaki za a ba ta, don kuskure ne a tare da macin aure ya zama a ba ta ko tunsu na sadakin ba makaruhi ne haka ko eh walau da khala la lazima maharul misli kaji ko inda yayi dukuli da ita to nan sadaqul misli za a ba ya mutu to sadaqul misli za a bata sai wata hakimu nau'in arme na biyu shine nikahu Hakimu. arme ne wanda za a naɗa wani shine hakimi da zai hukunci akan sadakin da za a bayar shike nan ta Hakimu ke shine ce ka tafwidi shi ma wannan nau'in auren daidai ne kamar nikahu tafwidi nikahut tafwid an bar sha'anin sadaki san tsakanin miji da mata an darma arme ba tare da ambaton sadaki ba baki alaikum an daura aure an gama an tashi can suka ce abin da yake ya bata ta yarda shikenan an kuma ita ta ce ya ba ta dama faɗi duk abin da suke zuwa a baki sadaki ya faɗa mata ya yarda ta faɗi ya yarda to shi kenan idan ba a samu yarda ba lokaci idan ba a samu yarjejeniya tsakanin su ba to sadaqul misli ake koma da da shi ya ambata bata yarda ba ko ita ta ambata bai yarda ba ko waliyin ta ambata miji bai gamsu ba to wannan mai za a ce to sai a koma sadaqul misli shi kenan ne kamar na ce mana lokaci yayi lokacin sallah yi ba minti goma wata kamera wata hakimu ka tafwid ko ya bima ya hukumu idan miji da mata sun yadda da abin da wannan hakimin ya hukunta na sadakin shikenan wa illa in kuwa babu yarda fa khuyyira baina talaqi wa mahar al-mithli sai a ba miji zabi to yanzu tun da ka ce abinda hakimi ya hukunta na sadaki kai bai gamsu ba to ɗayan biyu ko dai ka rabu da ita ka sake ta ko kuma ka ba ta sadakul misli duk wanda ka zaɓa yanzu muna sauraren idan abinda hakimi ya ambata ƙasa ga sadakul misli ne to a sama a je ga sadakul misli in kuma shi ya wuce sadakul misli ne to a dawo ga sadakul misli an fahimta ko to daga nan bayan ya gama wannan nau'i biyu na abarmari sai kuma ciyarwa watal zamun na faƙatu dukuli ciyar da mata aure na wajaba ne dukuli idan miji ya tare da ita da wannan lokaci na faƙatta duk ta wajaba a kan shi mijin awon du'a'i ilaihi ko kuma ya zan ya gayyace ta zuwa ga tarewa bishar dilbulu da sharaɗin ta balaga wa ha alwad'a kuma ya zan ta isa a yi kwanciya aure da ita sharɗin guda biyu ke ko dai ya tare da ita ko kuma ya nemi a kawo mai abin da mata ta yi biɗe ta da sharaɗin ta balaga sannan ko ta balaga ma ya zan ta isa mijinta ya kwanci ya aure da ita halitta eh, jikin kuna na bambanta wata ta balaga amma ba ta isa miji ya kwanci ya aure da ita ba wata kuma ba ta balaga ba amma kuma ta isa miji ya kwanci ya aure da ita saboda haka idan ba ta balaga ba ya kwanci auren da ita duk wannan lokacin na faka ba ta zinta a kai ne ba sai zan koma da inda yake watan zamun na faƙatu bin dukuli ko na faƙa na lazamta bin dukulin da dukuli nan sai bai kawo wani sharafi ba ta balaga ba ta balaga ba tun da an ɗarma tsakaninsu kuma ya yi dukuli na ita to na faka ta waje ba a kai amma na addu'a'u ilaihi ya kire ta zuwa ga yin mai a dukuli to na sai ya yi la'akari da waɗannan sharuɗa guda biyu tunda nan shi ya neme ta ya zanta balaga sannan kuma yana yi wa aikwanci aure da ita sannan wahiyar mu'tabaratun amma ta wani ɗaura aure ake faɗa ma wali wakilin miji ko eh, duk gaba ɗaya nauyin wacce ya ta da yau bisa uwayenta a koma bisa sanka a waɗa tun da wuri ya sani kan ya tare da ita duk da al'ada ta tafi akan cewa wajib ne amma duk da haka in za a samu baraka sosai barakar ta zama kana wahiya annafaqa mota mu'tabaratun bi Ya ce, ana la'akari da ciyar da mace ne bi da halinta mai wannan maganar eh, shekaran jecen da muka yi to baya ko? Hmm. inda za a zaunar da mace aure sai in an ce bi haliha wani irin abinci ta kace gidansu shi za ka ciyar da ita kai miji don bayan da ku hmm, ba kai halin ka ake la'akari da shi ba ka san da ka ɗauko ta ba zawo duk nau'in abincin da suke ci gidansu to shi ne za ka ciyar da ita in mai daɗi ne to dole ka ciyar da ita abincin nan mai daɗi ko da kuwa baka isa ba in baka isa ba ba ka taya ta mota eh <laughs> ba ka ɗauka makanka ba idan ya kasance ko marar daɗi suka ci gidansu to ka sagarta ta ka so mata marar daɗin nan <laughs> a sa'abar da ko idan ya zan tsakatsaki kuma ne suka ci to kakka yi sama kakka yi ƙasa ka tsaya nan tsakatsakin nan da ita ya fahimta malikiya ke nan <laughs> mun haɗa buku wannan ya saba ba ƙa'idar da ubangiji ya babu dokar da ubangiji ya babu ya fahimta ko Allah ce liwin fi zo sa'atin min sa'atihi duk wani mai yalwa mai wadata to ya ciyar da iyali ne cikin wadatar nan da Allah ya ba shi kuma kudura ne rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda Allah ya kukunta ma samu ne arziki ne Allah ya kukunta ma samun ka kaɗan ne to ka ciyar da ka cikin abin da Allah ya baka to ka haɗu da ɗiyan babban gida ta ce lalle ka ta kaso ko rijiya eh? <laughs> Allah ne fa aka yi auren ga to shi ke nan kai wata kila abincin da baka taba ci ba wanda suka ci gidansu idan za ka samu kamata <laughs> sai da ita ta yi haƙuri da abin da ta isko don da ta san kowa ta arma an fahimta ko saboda haka sai da ta cin gamza haka na abin da suka ci eh, da ta ɗaya ta kawo ba dole su ba ne in ta ga dama ta kawo to in ba ta kawo ba kuma ba a cewa saboda ne ko kuma a ce kai dole ka ciyar da ita irin wannan da haka dan bane an fahimta da wurin da ka zauna ta na kai ko hanka ba ka ita ko gidan su AC da zama ciki kuma da ce lalle kai daga so to sai a ce dole sai kai ma ka sa AC ba ka da halin sa AC eh saboda haka wannan ko ya koma ga ka la'akari da fa yaji tahidul hakimu bi fardhi kifayatiha shine ce hakimi ko zai iya iyakan kokari ne tabbatar da cewa mijin nan ya ba ita mata haƙƙinta ba tare da ya rage mata wani abu na haƙƙinta ba ma la gina laha anhu duk abinda dole sai an bata na sha'anin rayuwarta to lalle hakimi ya tabbatar da cewa mijin nan na bata haƙƙinta ka zau ba matsala ba fahimta na mimman tuhudamu in ta kasance wanda aka wa hidima ce gidansu masu wanki gare su masu shara gare su masu goge-goge gare su masu yi musu abinci gare su <laughs> kan ce ka arbuta shi ne ke akadama kai maɗin zai ka ɗauko mata mai mata hidima an <laughs> bai ko zai <laughs> to kaga akwai wahala ko wata sukutu bin ha, sannan an nafaka din na faɗiwa idan mace sai tashin kai <clears throat> sabbi yawan mijin ko ta mai da'a to lokacin nafaka ta fa Allah ɗauke maka ciyar da ita sai ta dawo ga yi maka da'a da biyayya tukunna ko da ko tana gidanka ba wa sai ta bar gidanka ta koma gidansa ce ta yi tashi ba ka ciyar da ita ko tana cikin gidanka ba ka cewa yi ta yi ba ka cewa bari ta bari na shi zukin ke ba wani abu ba an fahimta ko? to lali wujudu uzurin shar'iyyin banda in ya zan saboda wani uzuri ne na shari'a ya zan ba ta yi maka ɗa'an saboda wani uzuri na shari'a to wannan ba a cewa ka baciyar da ita ta neme ta kwanci aure ta kiya cewa jini ta kai al'ada ta kai to kana ce shi kenan ba ta maka dawa ba ka ciyar da ita an fahimta ku. sannan da eh, lokacin da za a cimma wasu kuma miyagun eh, ɗiya su nemi matansu su yi liwaɗi da matan aurensu idan macen ta kiya ana ce shi kenan kaskaciyar da ita don ta yi kima ɗa'a. an fahimta ku. ko ta aikata wani abin da yake na sabon Allah ne sai ta kiya to lokacin ba a cewa ta yi mashuru saboda kuka ciyar da ita au habsihi au safarihi ko kuma ya zantar mai shi an kai gidan yari wannan duk na fakar wajib ne a kai ne saboda haka in yana da abinci a je gida dole ta ɗiba a ci ko kuma ya kasance yana da hanyar da ake kawo mai abincin in ya sosai a ta kawo musu abincin gida har da Allah ya hisai a gidan kurkukun ne a safari ko ko tafiya yi wannan duk bai hana a ce wajibi ne ciyar da ita ko da yana wurin tahiya. wa ya yathbutu khiyaruha bi usrihi to ana ba ta zabi idan ya talauci bai da abin da zai ciyar da ita a ba ta zabi illa an tazawwajatu alimatan bi faqrihi sai wani ta arme shi dama ta san talaka ne illa sai ce la'in ta zawaja ha don su ɗaya da la'in da illa ɗin hmm. banda inda ta aure shi ne ta san cewa talaka ne to kuma zaɓin mai kuma za a bata ma ta san talaka ne amma inda ta san yana da abin hannu ne dan baya ne talaucin ya shigo to za ta yi haƙuri ko ba za ta yi haƙuri ba to nan ne aka bata zaɓi فإن اختارت فراقه طلق وتطلق رجعية إن تازا إتربد شيء تزاء سكيت سكي رجعي وتسكي تايا ووقعت ووقفت رجعته على يسره كما داو وتا يا تعلق ne ga sanda samu wadata ya samu wadata ta ga cewa tana iya komawa gidan in ya mai sheta sharaɗin kenan ba shi kenan da ta ga cewa samu wadatar sai ta taro kati sai ta dawo gidan ba a'a sai fa in bai gama ba ta gama inda ba ne to wannan ta dawo gidanta ta dawo ɗakinta ko sai ya mai sheta in ta gama inda sai an kuma ɗaur ma'arabi ku aure ba ha ko kuma ya kasance in ta yarda ya samu wadatar amma ta yarda tana kuma dawowa in ta yarda kuma darba musu armi shi ke wa alaihi iskanuha maskanan yaliqu biha dan jiko eh cewa zaunar da ita gidan da ya dace da ita hmm, ba wa gidan da shi yake zaune ba wannan gida dace da ita wannan gida ɗauko ta a mana da ciyarwa da wurin zama da eh, sutura ko sai duk daidai halinta ake la'akari da shi inji malikiya ko wasu daga cikin malikiya tabbaita saboda ka zaunar da ita gidan da ya dace da ita in gidan bulo in gidan lata in gidan kasa in gidan sama ko tau wa alaiha min khidmatihi ma ya hadumu misluha kuma dole ne ya samu mata masu hidima irin waɗanda suke wa ire-iren ta hidima ba kuma kowane ɗan ga aiki za ka ɗauko mata sai irin waɗanda dace da ita sai ka zaɓa abin <laughs> ta ko shi ne ke ma ya hadumu misluha irin waɗanda ke wa ire irenta hidima sannan wa hifzuha fi nafsihi sannan ya kasance ba ta kariya eh, wa hifzuha fi nafsihi wa malihi sannan da kiyaye ta fi nafsihi ga kai ne wa malihi da kuma dukiya ce wala hu naqluha yana da daman ya dauke ta daga wannan gida mai shi ta wani gida wasu biha yana da daman kuma ya tafiya da ita duk inda za shi duk garin da za shi duk kasan da za shi iza kana ma'amunan alaiha in ya za amintacce ne gare ta ta amince mai uwayenta sun amince eh to duk kasan da zaki dauka ta tahiya eh ko yana mai kyautata mata ba wanda ke muzguna mata ba to a takeice inda malami ya kawo karshen bayani akan nau'in amarmari guda biyu at-tafwid da at-tahkim da kuma an-nafaqatu kenan abinda makaranta daidai Allah ba mu ladin da ke ciki kuskure ne faru a bayani Allah ya fi mini ya cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam in ya in ta bakin aure Thank you. ko mutuwa ubanta ya ba ta zuwa sai da izinin miji eh? ko ubanta bai da lahiya sai da izinin miji ba wa kai kasani ba <laughs> in dattijo ne in yana bidan wani abu ga diya ta ba diyar shi ka aiko masa ko ba mijin ya ka aika mu ko ina kuka baro iyalin kuku taho sun hukunci guda ne da nan da gida in ka ba ta dama ta gaba daya in da hita ta larura ta kama na baki dama da sharaɗin ka amince mata ko shi nan in fitar da shari'a ta yarda ka ba ta dama in ta fita da izinin ka ta fita an bayyanta yau eh, wannan shi a mafi sauki bisa ga wanda in ya hito ya bar iyali ne ya kwana da kwanaki wani wuri ka yi shi koma watakila kuma wani lokaci larura za ta faru a ɗauko waya a ita bugawa babu tsarin babu network babu kaza babu ciyar kaza babu ciyar kaza eh? Thank you.